قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد sai ان نبي شعيب سكتي مساء ya kai shu'aibu yanzu sallar da kake yi wa Allah ce take umartar ka mu daina bauta wa abin da iyayenmu suke bauta ma na gumaka kuma take umarta ka mu sarrafa dukiyarmu da haɓaka ta da abin da muka ga dama kai mai sanyin hali ne shiryayye mai hankali da hikima kamar yadda muka san ka kafin ka fara wannan da'awar taka to yanzu me ya faru da kai ne